abin da suka yi ta yadda za su yaɗa wannan almaniyancin shine aƙida ta 'yancin mace ya mace wai a yaye mata ƙaidi tana cikin ƙaidi a ce mace wai ba za ce kaza shine za ka kama na muma nan ƙasar yanzu sai ka ji an ce an ɗauki mata ma'aikata fiye da maza wai yana so a daidaita wannan 50-50 ɗin idan nan ma'aikata ce da namiji 50 to ya zama da mace 50 a wurin ko to za ta sami aiki amma za ta rasa mijin aure Ah, to bai da aiki ya zai aure ka tafi irin su malaysia yanzu ka je ka je mata na nan mace ta shekara arba'in hamsin ba mijin aure to zai aure ta bai da aiki ita an ba ta aikin kuma ba miji ina jin daɗi anan ina za ta ji daɗi ba miji ina za ta ji daɗi ba 'ya'ya to yanzu musibar da ake so a jefa mu kenan ya mace da za ka ga tana zaune a gidan miji ta haihu ta tarbiyyantar da 'ya'ya ka ganta kalau malam 'ya'yan nan su kai ta makka su kai ta umara abinci he wanda ta zaɓa wancan ya kawo wancan ya ba ta malam allah ya azurta ta yanzu so ake da a tsami ta daga wannan jin daɗin yanzu irin ana ruwan nan don allah ya ce mace tana da jarabawa haka fa da zaka ka fita ka za ta fita jikinka zai iya ɗaukan wannan wahalhalin to ita ma ka za ta fita dole saboda me so ake ta zama irinka saboda wai halitta ku iri ɗaya da taka da ta taɗe ce